والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيته ثم خرج إلى الصلاة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 da takwas a wannan karatu namu na mako-mako cikin littafi mai suna a tajridu sarih bi ahadith al sahih lil imam az-zabibi rahimahullah ta'ala wanda muna cikin kitabul ilmi wannan kuma shine darasin mu na na 60 na 62 inda zamu tashi tashi akan hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa an Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد أنكر ورق عبد الله dan umar allah قال ƙara musu yarda shi قال يتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إشاء منذ صلى الله عليه وسلم يا من سلر إشائي في آخر حياته أكرشان رأي ورسا فلما سلم يا يند يي سلم قام سيتاش فقال يتي أرأيتكم ليلتكم هذه بكو قوانا دلنا كبا فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى من من هو على ظهر الأرض bayan shekara ɗari daga yau ba za a samu ɗaya da yake bisa doron ƙasa a yanzu ya wanzu zuwa wannan lokaci ba wannan hadisi al’imam al-bukhari ya kawo shi a nan kitabul ilm a ƙarƙashin babu samar fil ilmi wato dai ya nuna maka ya halatta a yi hira a cikin ilimi a lokacin da aka haramta yin hira ko aka hana aka karhanta yin hira wato bayan sallar isha'i imam bukhari ya maimaita wannan hadisi a cikin kitabu sala ko kitabu mawaqitis sala inda ya magana akan babu zikirin isha'i wal wa man ra'ahu wasi'an hakanan ya kuma maimaita shi a cikin kitabun mawaƙitis salah babu samari fil fiqh wal khairi cewa ya halatta a yi hirar dare amma akan abin da ya shafi ilimi ko kan wani abu wanda yake na alkhairi ne imamu muslim shi ma rawaito wannan hadisi cikin littafinsa a kitabul fada'il haka al-imamu ahmad ya kawo shi a musnad abu dawud ya ruwaito shi a sunan tirmizi ma ya ruwaito shi a sunan al'imamin imam nasai ya ruwaito shi amma a cikin as-sunan al-kubra sunan al-kubra ko al-mujtaba ko al ita ce wacce ta fi shahara a hannun jama'a akwai littafinsa sa sunan al-kubra wanda ya fi wanda yake hannun mutane girma to wannan shi ne a cikinsa ne ya ruwaito wannan hadisi banda su wasu malamai da dama sun ruwaito wannan hadisi kamar su Imam Al-Baihaqi a cikin littafin sa Sunan Al-Kubra irin su irin su Abdurrazzaq a cikin Al-Musannaf hadisi ne mashhuri a tsakankanin malaman hadisi da malaman fiqhu wanda kuma yana tattare da abubuwa da yawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar da abdullahi dan umar yake cewa sallabina rasulullahi alaihi wa sallama al-isha'a manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci sallar isha'i idan aka yi itlaqin kalmar isha'i ana nufin sallar isha'i da aka sani duk da cewa akwai waɗanda suke kiran sallar magriba salatul isha amma galibi sukan yi mata kaidi ko suke ce salatul isha'il ula sallar isha'i ta farko ita kuma wacce ce salatul isha'i al sallar isha'i ta ƙarshe ko su kira ta salatul atama to yasa imam bukhari ya maimaita wannan hadisi a mawaqitus sala don yayi magana akan sunan sallar isha'i asali idan aka ce sallar isha'i ana nufin sallar da take bin bayan sallar magarba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu sallah yace fi akhir hayatihi a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa haka ya zo a cikin hadisin jabir yana cewa kafin barin duniya kafin ya bar duniya da wata ɗaya a hadisin jabir a cikin sai muslim wanda za mu ambace shi da yake cewa amma min nafsin manfusatin al-yawma ala zahar al-ardi ya'ti alaiha mi'atu sana wa hiya hayya shi babu wata rai mai numfashi da take rayuwa a yau a doron ƙasa da shekara ɗari za ta zo tana da wannan rai tana tana nan da ranta wato Allah maɗaukakin sarki zai karɓi ran dukkan waɗanda suke rayayyu a yanzu nan da shekara ɗari mai zuwa to a wannan hadisi na jabir ya faɗi lokacin da abin ya faru ya ce kafin ya bar duniya da wata ɗaya akwai hadisin abu sa'id al-khudri da yace bayan yakin tabuka ko fi gazwati tabuka a yakin tabuka wanda zai nuna maka kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya maimaita maganganun ba sau ɗaya ba akwai wanda suka ji ya faɗa a lokacin yakin tabuka akwai kuma waɗanda suka ji ya faɗa a ƙarshen wato rayuwarsa yakin tabuka an je yakin tabuka a shekara ta goma shi ne dai ƙarshen rayuwarsa shekara ta goma bayan hijira a wannan lokacin aka fita yakin tabuka saboda haka <clears throat> annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi wannan magana a shekararsa ta ƙarshe ta zamansa na duniya ya ce falamma sallama yayin da ya sallama kama sai ya tashi tsaye kun ga an gama sallar isha'i to ga kuma wani abu zai biyo baya bayan sallar isha'i da cewa an karhanta hira bayan sallar isha'i to amma wannan hira ce da suke da alaka da karantarwa suke da alaka da ilimi kama sai ya tashi faƙala sai ya ce ara aita kum lailata kum hadhihi ara aita kum wannan istifham ne takriri wato ba ansa ake bukata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ansa amma ya yi wannan tambaya don ya jawo hankalin masu saurarensa su ba da hankalinsu domin abin da zai faɗa yana da muhimmanci ara'aytakum ar-ru'ya anan al-muradu biha al-ilmu ko al-basaru wato kun san wannan daren naku ko kun ga wannan daren da kuke ciki to ko dai kun san a alimtum lailatakum hadhihi ko a absartum lailatakum hadhihi ɗayan biyu cikin waɗannan abubuwa da za a iya kaddarawa duk da cewa wasu malamai suna ganin ba za a kaddara al'ilmu ko albasaru a nan gurin ba kamar a badruddin al'aini yana cewa wanda zai faɗi wannan bai san larabci ba sai dai a ce ma'anar ara aitakum ai akhbiruni al-muradu bihi al-istikhbar akhbiruni kamar yadda kuka ji muka ji a karatun sallar magriba daga liman ayar da ya karanta a ra'aitakum in atakum azabullahi aw atakum as-sa'a a lahi ta da'una in kuntum sadiqin hadha ara'aitakum to ita kalmar ara'aitakum ko da wannan taɗin ta kan zama maftuha ce sawa'un da mutum ɗaya kake magana ko da mace kake magana ko da mutum biyu ko da jami'a ce ara'aitakum ara'aitakuma ara'aitakunna wannan taɗin ba ta canza ara'aitaki sai dai kafin din ita ce kafin muqatab ita ce za ta dinga sinza wasulla amma dai ita taɗin za ta zama miya ce alal fathi shi yasa shi aini yake cewa wannan ara'aita ɗin ba ta ilmu bace ba kuma ba basariya bace dan inda ilmiya ce da ta buƙaci maf'ulaini wanda kuma anan maf'ul ɗaya muka gani shi a gurinsa ma'anarsa akhbiruni ku bani labari ibn hajar yana gaba za a ce ku bani labari ba tunda jawabin da ake kaddarawa qalu na'am daga a alimtum kun san wani dare ne wannan jawabin anan da ba a faɗa ba shine qalu na'am suka ce eh mun sani shi kuma yace ne a kaddara shi kuma ya ce da su fadbituha ku kiyaye to wannan daren ku kiyaye lissafi daga yanzu shekara ɗari ba za ta zo ba face babu wani a doron ƙasa wanda yanzu yake yana da rai a yanzu to kaga aka kaddara al-istikhbar wannan wannan jawabin mahzuf a ce qalu na'am ba zai la yastaqim ba zai mike ba to shi kuma aini yana cewa ai baya buƙatar a kaddara tunda istifham din ba istifham ne ba yana la ya taqallabu jawaban baya buƙatar ansa saboda haka ba sai an kaddara wani abu ba ara'aytakum laylatakum hadhihi ku bani labarin daren nan naku baya buƙatar su gaya masa wani abu dan ya san sun sani shi ba su ma sun san ya sani to amma ya faɗi haka dan ya jawo hankalinsu annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa inna ala ra'si mi'ati sana أو تنذكر فإن على رأس سنة فإن رأس سنة maimakon fa'inna ala da zama fa'inna ra'sa mi'ati sanatin minha in muka ce fa'inna ala zai zama inna din nan akwai damirul sha'ni mahzuf shine fa'innahu ala shine ismu inna din wanda yake mahzuf فإنه على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد bayan shekara ɗari idan shekara ɗari ta zagayo daga yau to babu wani wanda yake bisa doron ƙasa da zai ci gaba da wanzuwa a wannan lokaci a ruwayar jabir manzala sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fito da ƙaidin ƙarara wato lissafin zai fara daga ran nan daga wannan shekarar a ruwayar jabir da yake cewa ma min nafsin manfusatin yawma haka ya ce daga yau babu wata rai wacce take mai numfashi ya ci alaiha mi'atu sana wa hiya hayya da za shekara ɗari tana tana nan da rai a jabir an fito da kaidin cewa lissafin zai fara daga wannan shekarar ba yana nufin wanda suka rayu gaba ɗaya a zamaninsa ba ko waɗanda aka haifa bayansa cewa ba za su cika shekara ɗaya ba ba za su cika shekara ɗari ba ko da za a haifa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama to waɗannan sa iya su haura wannan shekara ɗari amma yana nufin wanda suke da rai a lokacin ba za su wuce shekara ɗari suna da rai ba shi yasa ibnu babban a cikin sharhinsa yake cewa abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake nufi da wannan hadisi cewa wannan tazara da za a samu ta shekara ɗari duk za ta gama za ta karar da duk wannan tsareku da suka rayu a lokacin gaba ɗaya za ta karar da su saboda haka kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana mutu wa'azi ne da cewa ɗan shekarunsu taƙaitattu ne suna da iyaka don haka su yi sauri su ribaci waɗannan shekaru da suka rage musu ba fa za su yi tsawon rai irin yadda al'ummomin da suka gabace su suka yi tsawon rai al'ummomin da suka gabace al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama wani zai shekara ɗari uku wani ɗari hudu amma mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a amara ummati ma baina 60 ila 70 wato shekarun wannan al'umma ta wa tsakanin 60 zuwa 70 wato wannan shine galibi mafiya yawa tsakanin 60 zuwa 70 akan iya samun waɗanda za su haura 70 to amma ba su suka fi yawa ba masu 60 zuwa 70 su suka fi yawa wannan shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi da a'mar ummati ma baina 60 ay ghalibu a'mar ummati ma baina 60 ila 70 wannan shine shekarun da wannan al'umma ake rubutawa yawancin wannan al'umma cewa ba za su wuce shekara 60 abin da ya kai saba'in ba akwai wani shi a nashi nazariyar a tashi fahimtar mutum yana rayuwa ne tsakankanin shekarun da mahaifiyarsa suka yi to tsakanin shekarun mahaifinsa da mahaifiyarsa tsakankanin nan shi zai mutu kun gane abin da yake nufi wato idan mahaifiyarsa ta mutu tana shekara 60 mahaifinsa ya kai 70 to kaga tsakanin 60 da 70 kenan shi zai zai haura na mahaifin eh, mahaifiyarsa kuma ba zai kai na mahaifinsa idan mahaifiyarsa ta mutu tana 40 babansa yana yana 50 to shi tsakanin 40 da 50 zai mutu in sun karu wato ta kai 70 mahaifin ya kai 90 to tsakanin saba'in da tas'in zai mutu wato dai yana tsakankanin su da Allah ya tashi nuna masa ikonsa shi sai ya mutu a haka din sai ya mutu tsakankanin shekarun iyayen nasa wannan shine Abbas Mahmud al-Akkad da gari ya sake nan kuma sai Allah ya nuna masa haka shi a kansa wani shi kuma arne cewa yi wato kowa gwargwadon aikin da Allah ya tsara masa iya aikinka kana gama sai kashe ka minti ne har kara ce mutumin da aka tsara masa aikin da zai yi shi a shekara a shekaru arba'in to shi abunsa ya ce ko da shekara tasa'in ba zai kara sama da wannan aiki na shekara arba'in ba wato sauran shekaru hamsin din za su zama ba komai da zai yi to kaga baya da amfani da cigaba da rayuwa sai a sai datse rayuwar daga nan to wannan arne ne shi ba za ka tsaya ka dubi me yake faɗa ba shine George Bernard Shaw wani marubucin marubucin Nobel shi a dashi fahimtar kenan saboda haka shi yana ganin mutum ba a asararsa ba a ce an yi asarar mutum ce da an yi asara ka duba yana kaza yana ka yana ganin shi ko da an bar muku shi ba zai kara akan abin da ya ba <laughs> to wanda ardancin sa ne abin da shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a amar ummati ma baina 60 ila 70 ko ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana nusarwa ne ga al'ummar ta cewa su tsaya su kula lokutan su ko shekarun su ba fa irin shekaru ne na al'ummomin da suka gabace su ba ba shekaru ne masu yawa ba za su yi ɗaruruwa a duniya a shekarun su kaɗan ne ba za su wuce shekara ɗari a doron ƙasa ba daga yanzu don haka tsaya su ribaci lokacinsu su bauta wa Allah yadda ya kamata to haka shi ma imamun nawawi a sharhinsa al-minhaj sharhi sahih muslim ibn al-hajj yake cewa abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi imam nawawi yana sharhin hadisin jabir ibn abdullah yace annabi yana nufin kowace rai mai numfashi wacce take numfashi a doron ƙasa a wannan dare to ba za ta rayu sama da shekara ɗari ba sawa'un a shekarun nata sun yawaita ko sun kankanta wato sawa'un mutumin da yake nan a wannan lokaci da manzo sallallahu alaihi wasallam yake magana ya shekara 50 60 a duniya ko kuwa jariri ne a yau aka haife shi ba dai zai haura wannan shekarun ba shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya musu yace wannan ba yana nufin annabi yana kore cewa wanda za a haifa bayansa ba zai rayu shekara ɗari ba wanda aka haifa yake nan da rai sawa'un an haife shi da jimawa ko ku a ranar aka haife shi ko ba kafin wata ɗaya da wannan magana to ba zai wuce shekara ɗari ba ta yiwu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an haifi wasu kuma sun rayu a wannan zamanin su kuma sa iya haura shekara ɗari ɗin badruddin al-aini a cikin umdatul qari yake cewa bukhari imam al-bukhari yayi hujja da wannan hadisi akan cewa alkhadir wanda muke cewa halluru baya duniya ya mutu ihtajjal bukhari wa man qala bi qawlihi yace bukhari da waɗanda suke da ra'ayi irin na imam bukhari cewa alkhadiru baya duniya ya mutu sun yi hujja da wannan hadisi saboda manzo Allah ya ce duk wanda yake bisa ƙasa a yau yake da rai yana numfashi to ba zai wuce shekara ɗari ba zai mutu babu wanda zai saura suka ce to in dai halliru yana nan duniya to wannan magana ta shafe shi shi ma ba zai wuce wannan ba to shi ne aini sai ya ce wa jumhuru ala filafi daukakin malamai sun saba masa me yake nufi da sun saba masa ma'ana qadir yana nan da rai wannan hadisi ba zai nuna qadiru ya mutu ba al wani malami ne da ya sharhin eh, sayyid bukhari sai dai sharhin nasu ya bace ibnu babbal shi yake nakalto mana maganganunsa yake cewa wasu daga cikin waɗanda suke cewa hadir baya duniya baya da rai baya duniya sun yi hujja da wannan hadisi suna cewa da a ce yana da rai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana to da ba zai wuce shekara ɗari ɗin ba Allah yana cewa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fa humul khalidun babu wanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi mai dawwama ne saboda haka kowa zai zo ya rayu ne ya bar duniya don haka shi ya yi kaito mana cewa malamai sun yi hujja da wannan amma bai yi mana raddi irin yadda al'aini ya yi raddi ba shi al'aini ya bai goyi bayan a ce khadiru baya da rai ba imamun nawawi shi ma a cikin sharhinsa al-minhaj abinda yake cewa a wasu waɗanda suka zama bare daga cikin malaman hadisi sun yi hujja da wannan hadisi akan cewa khadiru alaihi salam baya da rai kaga sai ya kira wasu bare da suka fita daga cikin sauran jama'a ce ihtajja bi hadhihi al-ahadith man shadda min al-muhaddithina فقال الخضر عليه السلام ميت ce wai waɗannan da suka fita suka zama bare daga cikin malaman hadisi su suka yi hujja da wannan hadisi kan cewa khadir ya mutu wal jumhuru ala hayati amma ɗaukakin malamai sun yadda yana da rai yace kamar yadda ya bayani a cikin falala khadir alaihi salam malamai yace suna tawilin waɗannan hadisai da cewa shi khadir ai ba akan ƙasa yake ba yana can cikin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma cewa yayi Eh? man huwa ala zaharil ardi shi yana can cikin ruwa ba ala zaharil ardi ba saboda haka shi magana bata shafe shi ba الشرقاوي mai كتاب فتح المبدي فيما da ya zo sai irin wannan ya ce abinda ake nufi da wannan hadisi babu wani wanda yau kuke ganin shi a yau kuke ganin shi ko kuka san shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan magana ko kuma wanda yake raye a kan wannan ƙasa wacce annabi sallallahu alaihi wasallam aka haife shi a cikinta ya taso a cikinta aka aiko shi a cikinta wato jaziratul arab kaga in ya faɗi haka yana nufin sauran wurare a iya samun waɗanda za su wuce shekara za su iya wuce wannan shekarun ya ce ala zaharin arzi yana nufin al'ardun latina sha'a biha wa bu'isa minha ƙasar da aka abin da aka haife shi a ciki aka aiko shi a ciki ita yake magana a kai sauraka yana magana a kan hijaz da najis da tihama da sauran jaziratul arab ashe kenan kaga wanda baya cikin wannan tsibirin na larabawa shi zai iya haura shekara ɗari ɗin zai iya kaiwa ma har a ƙarshen duniya to kaga a haka ya yi togaciyar ya iya cewa to khadir baya cikin jaziratul arab a lokacin da aka yi maganar kaga shi abin bai shafe shi ba yace kamar yadda Allah yake cewa auyun yun al ard Allah yake magana inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw yunfaw min al ard ko a kore su daga al ard kaga da Allah ya ce al ard ba ana nufin a hana su zama duniya ba ana nufin inda suka yi laifi din a kore su daga nan to ga an amfani da kalma al'ar amma mai ake nufi ana nufin wani takaitaccen guri ba ko ina ba ce to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a anan ba yana nufin duk duniya ba yana nufin dan takaitaccen gurin da ya taso a ciki ashe waɗanda ba sa cikin wannan yankin su sa iya rayuwa shekaru dubu dubu malala kaga anan a iya cewa kabiru shi baya cikin jazirar laraba lokacin da ake magana don haka abin bai shafe shi ba to shi yasa da ƙarshe sai yake cewa bi hada yandafi'u qawlu man istadalla bi hadha alhadisi ala maut al alayhi salam yace da wannan bayanin da yayi maganar masu cewa khadr ya mutu su yi hujja da wannan hadisi ta faɗi maganar ta sha ƙasa domin zai iya yiwuwa baya shi a wannan ƙasar da annabi yake magana a kanta baya gurin ya ce au ya kuna alawar filma ko kuma yana can cikin ruwa wato aƙidar su ce cewa yana cikin ruwa a ruwa yake yawo ba a fili ba ruwa kuma ba wace hil'arfi ba ne ko kuma ya zama wannan am ne maksus tunda a taksis ya kunu bi adna karina dan dalili kankani sai ya sa a yi togaciyar wani abu to ta yi shi an yi togaciyarsa an ce kowa da kowa da yake doron ƙasa a yau yake duniya a yau zai mutu amma ana nufin banda banda kabir yace to tunda magana za ta iya ɗaukar ma'anoni da yawa haka ba za ka iya kafa dalili da ita akan cewa kadir ya mutu ba a kadir ya eh kadir ya mutu baya nan da ransa wannan maganganu za mu zo kansu nan da hadisai guda biyar da za mu karanta bayan hadisai biyar za mu zo kan hadisin kissar annabi musa alaihi salam da khadir alaihi salam don haka za mu tattauna maganar da faɗi yanzu dai ina kawo muku maganganun da waɗannan suka faɗa ne akan cewa khadir yana da rai kuma har suka ce wannan ita ce magana ta ɗaukakin malamai za mu zo mu ji ita ce ta ɗaukakin malamin ko ba haka ba akwai magana ce doguwa muka ce za mu shige ta yanzu to za ta yi tsawo kuma akwai hadisin khadir din da zai zo musamman tunda nan ambatan khadir din bai zo ba nan da hadisai biyar za mu zo hadisin kissar annabi musa alaihi salam da tafiyarsa zuwa khadir zuwa wajen khadir nan ne za mu tattauna shin khadir din nan turan wali ne ko annabi ne ordinary wali ne kamar ku din nan da kuma duk waliyai ne ko ku a'a yana da wata martaba da tafi wannan ko annabi ne a nan za mu tattauna sannan kuma yana nan da ransa kamar yadda waɗansu suke faɗa ko ku a'a shi ma Allah ya karɓi rayuwarsa za mu ji hujjojin masu cewa yana da rai tunda yanzu nan korewa suke yi amma me hujjarsu yanzu nan maganar da ake yi suna so su ce yana da rai abinda muke so a yi ake so a yi hujja da shi akan baya da rai ba zai zama hujja ba to su da suka ce yana da rai bai hujja su tunda al'aslu shine mutum baya daukan wannan tun zamanin annabi Musa har yanzu yana daina yawo a bayan kasa za mu zo mu ji lawazim abubuwan da wannan maganar wannan aqida take haifarwa to har ila malamai sun yi a hujja da wannan hadisi akan cewa wasu mutane da suka bayyana can karni na bakwai akwai wani da ake kira ma'amarul magribi da wani da ake kira shiratunul hindi wani dan indiya ne sunan shiratunu al-hindi wanda ya fito ya ce shi sahabi ne allah ne ya masa tsawon rai har ya kai shekara ta ɗari bakwai bayan hijira ya fito da wani littafi ya ce da a gaba manzo Allah ya rubuta shi hadisai ne ta yawo gari gari ana ta bin sa wasu suna baruki da su jahilai ana zama da shi ana jin maganganun sa wai daga manzo Allah ya kai tsaye shi sahabi ne Allah ya rubuta masa tsawon rai mutumin indiya ne ana ce da shi ratunul hindi to in sahabi ne manzo Allah ya ce babu wani sahabi wanda yake da rai yau da shekara ɗari za ta zo yana nan da nan to shine malamai suka ce wannan hadisin yana nuna ratinin hindi makaryaci ne na in sahabi ne ya shiga cikin wannan maganar ko su waɗancan da suke fitar da kadir a tsaro suke jefa shi <laughs> ba su bace a doron kaza ba sai suka yi abin da to shi kuma rasulun hindi ya ce shi sahabi ne kaga yana gaban maza Allah ake magana kenan bai kamata ya wuce shekara ɗarin ba shi ma in kuma ba haka ba to maganar maza Allah bata gasgata ba inda har shi ya samu ya ya zo har cikin karni na bakwai har ya bada hadisai an karba in ka duba cikin ita i'tidal za ga tarjamar ratul hindi ai ba yau aka fara yin shakiyanci ba an daɗe ana yi sai dai kawai kowa da irin nashi kowa da irin nashi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mimman huwa ala zahril arzi wanda yake bisa doron ƙasa gama mala'iku sun fita domin mazauninsu shine sama shine mazaunin mala'iku ba kasa bane mazaunin su sama ne sai da turo su zuwa wani sako su koma sama saboda ka kaga su ba su shiga ba shi yasa alkirmani yake faɗa yake cewa idan ka ce to meye batun annabi isa alaihi salam don wasu suna hujja da wannan cewa ai wannan ba nuna annabi isa ya rasu to ai shi laisa ala wajhi al-ard wannan bilas bilas al-qur'an bal rafa'ahu Allah إليه كذا شي بايع شكي لأن شاك على ظهر الأرض هذا النبي إتابي شكبا سنة إنك تيتو إبليس فح إبليس يلا ننكو بانا يا بارو بابا ربي أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين kaga Allah ya ba shi ya yi masa abin nan ya jinkirta masa to shi ya shi wannan hadisi kaga bai shafe shi ba shi ba kuma da da nassin qur'ani ko kaga shi kansa kadir din da an ka nassin qur'ani ai kaga ba za a yi ta ja ko da zai ja da alqur'ani babu ko a kawo hadisi karara da annabi ya ce ai sadr yana nan tare da mu duk da ba wani sahabi da ya taba cewa ga shi waliyai dai sun ta ganin shi daga baya baya amma ta bai ba shi ba za mu zo za mu yi bayani har da ma mu dan tsakuro muku irin waliyan da suka gan shi da inda suka haɗu sai an zo gurin ba ma da tsarkara ba ma wato shan numfashin karatu ba ma da tsarsa sai an zo kan gaba yanzu ba zo kan gaba ba sai ce dan a tsokane shi muke magana mu kuma karatu muke yi littafi muka bude muke karantawa bayani ya zo kai to sai mu tsallake ba zai yi ba saboda haka nan da hadisai biyar Allah ya mana tsawon rai insha Allah muka zo kansu akwai hadisin fistar khadir tare da annabi Musa alaihi salam to za mu faɗaɗa akan batun khadir din shi kansa eh eh bari mu gama ai abin nan ai ba a gama ba shi kansa iblis din aljani ne aljani ne Allah ne ce kana min aljinni fa fasaka an amri rabbi saboda ka shi ma aljani ne to wasu suka ce iblis ba zai shiga ba saboda na farko shi ba a kan ƙasa yake ba fil hawa yana cikin iska a iska yake yawo shi yasa ba zai shiga ba wasu suka ce ai wasu suka ce ai yana cikin wuta da wannan baya da wani baya da wata ma'ana ka ce iblis a cikin wuta yake ko kuma da annabi yake magana mutane yake magana aljanu ba su shigo ba mimman huwa ala zaharil ard yana nufin mutane saura kaga aljanu ba za su shiga ba haka aljanu Allah yana rubuta mun tsawon rai sama da shekara ɗari maganar tana da alaka ne da ɗan adam da mutum ba da aljan ba iblis yana cikin aljanu saboda haka shi wata duniyar ce daban ba duniyar mutane ba shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam magana da duniyar mutanen da yake magana da su wannan hadisi ya nuna halaccin wato hira da dare amma wajen muzakarar ilimi tattaunawa akan ilimi tattaunawa a kan fiqhu fahimtar addini magabata na kwarai sun yi zaman hira da daddare amma cikin abin da ya shafi muzakarar ilimi an karbo daga abu musa al-ash'ari a yake cewa ya zo wajen umar sayyidina umar allah ya tsara masa yarda ya ce da shi yana so zai yi magana da shi a cikin wata bukata a lokacin an yi sallar isha'i shi ne sai Na'umar umar yake ce da shi hazihi sa'a a wannan lokacin kuma bayan isha'i fa qultu innahu shay'un min al-fiqh abu musa yace ai magana da mu yi magana ce ta ilimi qala na'am yace a ah, to haka tunda wannan ne bismillah fa kallamtuhu na zauna da tattauna muka yi magana amma da ta shafi ilimi fa zahabtu li aquma sai da yunkura zan tashi zan tafi فقال في سيدنا عمر يشيدني اجلس zauna. فقلت الصلاة ina san in tashi in je kiyamun laili ne kala inna fi salati wannan zaman da muke yi shi ma sallar zaman nan da muke na ilimi muna tattaunawa ka faɗa in faɗa in ji ka ji to shi kansa wannan Allah yana rubuta mana ladan kiyamun laili din ne abu musa al-ash'ari yace falam nazal julusan hatta tala al-fajr haka muka zauna muka ta tattauna ilimi har al-fajr ya keto don haka wanda ya fi cika dare ana tattauna ilimi ko ku kiyamun layi ko kiyamun laili wanda ya fi maliku yana da magana biyu a kan wannan matsala din wani lokaci ya ce sallah ta fi tattauna ilimi wani lokacin kuma ya ce a kula da ilimin ya fi sallah in sahatin niyya in dai ana yi dan Allah inda za ka zauna kuna tattauna abin da ya shafi ilimi dan Allah to ya fi kiyamun laili din wato wannan zaman da muke yi kansa daidai yake da a tashi a ita raka'o'i wata rana kansa imamu malik din kamar da yake a tarjama sasiyar yana karantar da ɗalibansa sai aka kira sallah sai wani yunkura zai irin tashi din nan ya je ya samu sahun gabe ina fulfulu sai ya tambaye shi ina sai ya ce zai je sallah yana nufin sallar nafila shine imamu malik yake cewa ma taqumu anhu khairu mimma taqumu ilai to wannan karatun da ka bari ya fi alkhairi sama da abin da zaka je kai kuma in ka tsaya kan ruwa za ka ga cewa lalle karatu zai fi wannan sallah ta nafila din domin ita kanta sallar nafila din ba za ta zama an yi ta yadda ya kamata ba an kiyaye sunna sai an karanta sunna din idan baka san karatun ba to sai kai sallar nafila amma kuma kana shirme to shi yasa wasu malamai sun fi fifita ilimi akan nafilfilu yace ana samun wasu su hada su hada nafilfilu din ibadar da kuma ilimin to amma idan mutum ba zai iya hada biyun ba wato yana son ya tsaya ya yi karatu amma kuma yana son azumi irin na din irin na alhamis litinin a amma duk sanda ya dau azumin nan fa a yinin fa ba abin zai iya yi ba shi haka Allah ya yi shi in karatu ake ma a yinin ba zai je ba gaskiya irin karatun da ake na litinin din nan bayan magarba ba zai iya zuwa ba ya ya gaji tubus kwanciyar sa zai a gida to shin wanda ya ta zama a haka ko ko a ya hakura da nafilar azumi din ya zo ya samu karatun shi yafi alimi suka ce a ya zo karatun karatun ya fi wannan azumin nafila din domin a karatun nan nashi a zai amfanar da mutane da yawa duk sanda ya ji wani abu na karatu kuma ya karantar da wani to za a ci gaba da rubuta masa ladan aikin alkhairi matukar wannan yana nan da rai yana kuma aiki da wannan ilimin ko shi kansa wannan da ya karantar shi ma ya karantar da wani to ladan da zai zo harkan da farko to ashe kaga wannan zai ɗara ibada wacce kai kadai ladan zai takaita a kanka ba zai je kan wani ba amfanin ba zai je kan wani ba kai kadai kai wannan kuma kana gamawa aka biya ka ladan ka an gama kuma babu magana kuma a yi ta aje maka lada a yi ta maimaita maka shi sabanin karantarwa abinda duk ka ji ka karantar da shi to duk sanda mutumin da ya aiki da abin da karanta masa ko ka faɗa masa na gaskiya za a kawo maka lada an dinga kawo maka lada ko ya karantar da wani sakamakon abin da karantar masa to ladan da sai ya zo kanka ka hada da wani ladan da zai takaita a kanka kai kadai ba ba zai iya yado ba amfanin da ba zai iya yado ba sannan ladan da ba zai ta maimaituwa ba sai ka kuma yin wani azumin sannan kuma baka in kai na farko aka biya ka an gama biyan ka an rubuta wannan an aje sai kuma ka kuma sake yin wani sannan ladan ya maimaitu to shi yasa suke cewa neman ilimi ana fifita shi akan ibadu na nafila duk wannan muna magana ne akan ibada ta nafila ba ta farilla ba to shi yasa sayyidina umar yake cewa ai a nan din ba cikin sallah muke to malik <clears throat> a ruwaya biyu ce to amma riwaya da ta fi shahara a gurinsa shine idan dai har ilimin za a yi shi dan Allah ne to ya fi lada a gurin ubangiji sama da mutum ya yi sallar nafila al'imam suhunun shi a wajensa yana ganin idan ga nafila ga kuma ilimi to sai ka ɗauki wanda ya fi nauyi a kanka wanda ka fi jin nauyinsa wanda za ka fi shan wahala in ranka ne in ranka baya son karatun to yi shi in ko a nafilar ce ranka ba to ita za ka tashi kai shi a nashi a nashi fahimta kenan wato inda aka hirar da aka karhanta bayan sallar isha'i isha'i ita ce hirar da take ba bisa da'ar ubangiji ba magabata sun fi son su sanya ƙarshen ayyukansu na alkhairi da zama ita ce sallah ayyukan yininsu kayi ta yin abubuwa tun daga ka da safe har zuwa sallar isha'i to kai sallar isha'i su sun fi sani zama sun yi bacci bayan sallar isha'i dan ta zama sallar isha'i ta ce suka kulle fayil din wannan ranar tasu da shi saboda haka sai suka zama ba sa sha'awar wato a ce sun yi hira bayan sallar isha'i domin bacci kamar mutuwa ne saboda haka suka so ya zama na sun yi bacci a bisa mafi alkhairin ayyukansu wanda ita ce sallah shi yasa aka rawaito cewa abdullahi dan umar idza takallama aw qada shay'an min umurihi qabla nawmihi qama fa salla thumma nama abdullahi dan umar idan yayi wani abu ya biya wata bukatarsa kafin yayi bacci to sai ya tashi yayi sallah sannan yayi bacci to yasa sallar dai ita ce karshen abin da zai yi a wannan ranar walam fa'al. baina naumihi wa salatihi shay'an ba abin zai yi tsakanin baccinsa da sallarsa zai kare yin wani abu ba to amma abin da yake ya shafi ilimi wannan da dama daga cikin magabata sun halatta wannan almajiran abdullahi dan abbas kamar mujahid yana nan a cikin littafin kitabul ilm na ibnu abi khaythama yana cewa la ba'sa babu laifi a yi hirar dare amma wajen abin da ya shafi ilimi haka nan imamu darimi ya fitar da hadisi ko asar daga muhammad ibn fudail shi kuma daga babansa fudail ibn iyad yake cewa kana al-harith ibn yazid al-ukli wa ibn shubruma wal qaqa ibn yazid wa mughira idha sallu al isha al-akhirah جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح yake cewa waɗannan manyan tabi'ai irin su Harith ibn Yazid al-Ukli tabi'i ne daga cikin tabi'ai ibn Shubruma al-Qaqa al-Mughira duk waɗannan tabi'ai ne daga cikin malaman tabi'ai yake cewa idan sun yi sallar isha'i ta ƙarshe sai su zauna su yi ta tattauna abin da ya shafi ilimi babu abin da yake raba su ya watsa wannan majalisi nasu sai kiran sallar asubahi to haka nan aka rawaito irin wannan daga afa ibn abi rabah almajiri ne na abdullahi dan abbas da mujahid ibn jabr almajiri ne na abdullahi dan abbas da tawus ibn kaisan mutumin yaman shi ma almajiri ne daga cikin almajiran abdullahi dan abbas dukkaninsu sun ce halal ne idan an yi sallar isha'i a zauna a tattauna abin da ya shafi ilimi ko ya shafi alkhairi a cikin sunanin daribi an karbo daga abdullahi dan abbas yake cewa ta tadarusu al'ilmi sa'atan min al laili khairun min ihya'iha ka dan tsakuru wani lokaci na daren ka yi bitar ilimi a wannan daren yafi fi ka raya daren da kansa da sallah wannan shine fiqhun abdullahi dan abbas daga wajensa almajiransa suka gada shi yana ganin ka tsakuri wani lokaci daga daren ka karaya shi da ilimi ya fi karaya wannan daren da sallah domin sallah amfaninta zai takaita akan kani kai kadai sabanin ilimi amfanin shi zai yi yaɗo zai shafi kowa da kowa wanda duk ya ji wannan ilimi naka zai amfana da abin da ka faɗa masa da shi ma dai wato yana magana ne akan ilimi din shi wannan hadisi hadisin abdullahi dan umar da muka gama shi akwai karasansa kamar yadda yake a cikin bukhari can kitabul mawaqit ba iya kasa kenan ba qala ibn umar rasu a shekara ta hijira tana shekara ɗari shi ne sahabin ƙarshe daga shi ko babu wani sahabi da ya mutu to sahabbai sun kare a duniya sahabin da ya mutu wanda daga abin nan sahabin da shine na ƙarshe ƙarshen mutuwa a madina shine wa jabir ibn abdullah shine ƙarshen mutuwa a madina shekara hijira tana 78 ya bar duniya to amma ƙarshen mutuwa sahabi na ƙarshen mutuwa a duniya wanda daga shi kuma babu wani sahabi shine amir ibn abi to kaga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ta gasgata da wannan sahabin ya mutu ala ra'si mi'ati sana ba'da al-hijra an karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma qala yace bittu fi baiti khalati maimunata bint al-harith zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam na kwana a ɗakin innata maimuna bint al-harith matar annabi sallallahu alaihi wasallama innarsa ce saboda yar uwar babarsa ce babarsa sunanta lubabatul kubra bint al-harith lubaba bint al-harith matar al-abbas ibn abd al-muttalib ita ce matar da ta fara musulunta bayan sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha wato daga suna khadija lubabatu ita ce ta biyu a cikin mata wacce ta miƙa wuya ta musulunta ta karɓi wannan addini to maimuna yar uwarta ce ta ce maimuna bint al-harith zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wacce ya aure ta lokacin zai tafi a hajjatul wada' a lokacin ya aure ta ya tare da ita a wani guri da ake kira sarif kafin a shiga makka 'yan kilomitar ne kaɗan kafin a ƙarasa makka ana ce da shi sarif a nan ya tare sannan kuma wato wannan bayan hajjatul wada kenan ya tare a nan sannan kuma a nan ta mutu aka binne ta a nan wato ta mutu shekarar hijira tana da hamsin da ɗaya ta mutu shekarar hijira tana da hamsin da ɗaya tana da hadisai kamar guda bakwai a cikin sahihai ko a cikin sahihul bukhari ma kawai wannan ɗaya ne daga cikinsu wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama indaha fi lailatiha annabi sallallahu alaihi wa sallama yana a wajenta a daren kwananta fasallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-isha'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci isha ثم جاءه إلى من ثم جاء إلى منزله سنن يداو مسوكنسا فصلى أربع ركعات sannan ya sallaci raka'o'i hudu sun nama sannan ya yi bacci sun makama sannan ya kuma tashi daga bacci sun makala sannan ya ce namal gulayyimu dan yaron nan ya yi bacci au ko ya zama au kalimatan ko au qala kalimatan tushbihuha ko kuma ya faɗi wata wani magana wata magana da sai kama da wannan sun makama sannan ya tashi fa an ya yasarihi ni ji Abdullahi dan Abbas na tsaya a hannunsa na dama a dama a hagunsa faj'alani an yaminihi ya dawo da ni damansa fa khamsa raka'atin ya sallaci raka'o'i biyar masalla raka'atai ne sannan ya sallaci raka'o'i biyu sun manama hatta sami'tu ghatitahu sannan ya bacci har sai da naji minsharinsa au khatitahu ko ya ce mi ya amfani da kalmar khatitahu minsharinsa sun kharaja ila salati sannan ya fita zuwa sallah wannan shi ma yana nuna wani abu da ya shafi ibada ko ilimi bayan sallar isha'i abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda yana yaro karami a lokacin ya ce ya kwana a ɗakin halarsa ita ce innasa maimuna bintul harif zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kwana a wannan ɗakin dan ya ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ibada ya yi koyi da shi sannan kuma ya karanci wannan ibada tashi don ya karantar da al'umma kuma gashi ya yi ɗin ya karantar da al'umma an san abin da ya faru a wannan daren ta hanyarsa ba haka ba za a sani ba in ba dan ya samu shiga wannan ɗakin ya kwanta ba wasu malamai suna cewa mahaifinsa al'abbas shi ne yake tura shi ya ce je ya kwana a ranar da annabi sallallahu alaihi wasallama zai kwana a gidan maimuna cewa ya je ya kwana domin ya ga wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya danganci ibada to sai ya tura shi ya je ya kwana a gurin da yake yaro ne haziki mai wayo mai basira wanda yake da fahimta ba yaron da za a tura shi bane ya ta bacci بنت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم يتي وكان النبي sallallahu alaihi wasallama indaha fi lailatiha annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a wannan daren a ta yake fasalla fa'u dinnan fa'u tafsil ce التفصيل بعد الإجمال الفاء التي تقع للتفصيل بعد الإجمال ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يا قانا أقول أنت أدرك سيتي فصلى سيسلى كذا bayanin abin da ya dunkule maka a baya ba sallar ta kasance bayan kwanan ba ne kafin ya zo gidan ne ya yi sallar isha'i din a masallaci an gane ko to saura ka fa'un din nan dan yi maka bayanin abin da ya faɗa a dunkule da ya ce wa kanin nabi inda ha fi lailatiha fa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla eh, al-isha'a sallar isha'i sun thumma jaa ila manzilihi sannan ya dawo gidansa فصلى أربع ركعات ثم نام يصلى شركة ويقودا هدو سنة يقول تايبتشي ثم قام سنة يتاشي ثم قال سنة سيتشي نام الغليب أن يرى نايبتشي ينا تبير ما تسمى المونة غليم وأن تسجيري لنا غلام والمراد بالتسجير هنا shafaqa tasghiru shafaqa aw tasghiru lishafaqa kamar ya wato yayi tasgirin sunan domin ya nuna tausayinsa ga Abdullahi dan Abbas wato dan yaron nan yayi yayi bacci aukali kalimatan tushbihuha ko kuma ya faɗi wata kalma ne da sai kama da wannan shi mai ruwaya bai iya kiyayewa namal gulayyimu ya ce ko namal gulamu ko wata kalma dai mai kama da wannan kalima a nan tana nufin kalima tana nufin kalam san a larabci na ce kalima asalin larabcin aka ce kalima ana nufin magana to maganar nan wacce za a fahimci me kake faɗa ba wai ana nufin kalma kwaya ɗaya ba kalma kwaya ɗaya kalma kwaya ɗaya ba ta zama magana sai ta haɗu da 'yar uwarta sannan ne za ta haifar da wata ma'ana da mai sauraro zai fahimta to laraba in suka ce kalima suna nufin magana cikakkiya mai ma'ana kalla innaha kalimatun huwa qailuha kaburat kalimatan takhruju min afwahi kaga ai maganar da suka yi magana ce mai ma'ana da aka fahimta haka nan wancan da yake cewa a dawo da shi kalma ce da ya faɗa wacce tana da ma'ana an fahimta an kirawo ta kalma haka nan kalmar shahada kalimatu shahada ai jumla ce doguwa ashhadu an la ilaha illallah haka shi kalimatu shahada to kalma asalin kalima da larabci tana nufin alkala a mustalah ne na malaman nahawu istilahi ne da suka ɗauki kalma ita ce mufrad lafazi guda ɗaya kwaya ɗaya shine yake zama kalima kama a ce fi'ilun eh, ismun wa harfun shine kowanne a matsayin kalma yake wannan musala din su ne wanda shi ya jawo har aka juye fahimtar kalma din har mai alfiya yake cewa wakil kalmatun bihal kalamu qad yu'ab wanda kuma aka si ne daidai wanda su dai masu karatun nahu sun san me nake nufi eh. aw kalimatan tushbihuha ko ya faɗi wata kalmar da ta yi kama da wannan sun maƙama sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tashi faƙumto. ashe ba bacci yake ba sai sai ni ma zumbur na tashi na tsaya an ya sarihi sai na tsaya a a hagunsa ya sarihi بفتح الياء ويجوز كسرها كما في الشمال والشمال أنا توا الشمال أنا توا الشاء بفتح الشين كو بكسرها تو يساري أنا توا يسار بكسر الياء وبفتحها كلاهما جائز بيا هلتا أحرش اللارب شكتي يسار ويسار فقلت عن يساره سينا لا أحبنسا saboda yaro ne karami bai san ina ya kamata ya tsaya ba idan liman yana sallah da mutum shi da mamun guda daya wato su biyu ne to zai zama mamun yana a hagu ko a dama yana a daman limami ba a hagunsa ba to shi ibn abbas sai ya tsaya a hagun annabi sallallahu alaihi wa sallama faja'alani an yaminihi sai ya dawo da ni damansa ta kuma maimuna tana bayan su fa salla khamsa raka'atin sai ya sallaci raka'o'i biyar thumma salla raka'ataini sannan ya sallaci raka'o'i biyu raka'o'i biyun nan suna cikin wutiri ne wato wannan kiyamun laili din ko ko raka a alfajr ce to wasu suka ce suna cikin waɗancan wasu suka ce raka'atai alfajr ne ya fi kama ya zama raka'atai alfajr ne wato dan ya zama ya cika shi sallarsa ta kiyamun laili bil ko domin idan ka ce ya sallaci hudu sannan ya sallaci biyar sannan ya yi biyu kaga ya kare shi sallarsa ba da wutiri ba ya ƙare ta da shafa'i da ya kamata a ce an kare ta da witiri ne kamar yadda yace ij'alu akhira salatikum bil layli witiran ku sanya witiri ne karshen sallar ku ta dare don haka malamai suke cewa raka'atai a nan da annabi ya sallata bayan biyar din nan su ne raka'o'i guda biyu na raka'atai fajiri kuma kun san sunnatul fajiri manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ne a masallaci ko a gida a gida yake yin rakatai alfajir ba a masallaci ba sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana yin ta ne a gida idan ya yi ta a gida sai kuma ya dan kishin gida sai ya dan kishin gida sannan ya taso ya zo masallaci shine ne yake gaya mana sun banama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bacci hatta sami'tu ghatitahu har sai da najimin sharinsa khatitahu wato mai ruwaya bai san ya manta wani lafazi ne abdullahi dan abbas ya faɗa khatitahu ce ko khatitahu wannan shi zai nuna maka yadda malaman hadisi suke bin abu wato keke da keke inda yake shakka ma sai ya nuna maka duk da dai kalmomin ma'anar su kusan ɗaya ne amma da ya tashi faɗa gatsi tsahu ya ce ko ko khatitahu duk da wasu malaman luga suna cewa khatib bai kai khatib ba to minsharin da yake mai yawa shine khatib wanda bai kai shi ba shi ake kira khatib to amma dai duk shari yake nufi eh to ai ban zo kan wannan ba ko kai ka fara ne da <laughs> ganka kwanci kana so ka ji alwalarka ya take malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta kishingide a kishingide yake kwanciyar da yake shingide yake bai kai kansa kasa ba ma irin wannan yanayi annabi sallallahu alaihi wasallama baya bacci duk da idanunsa zai bacci amma zuciyarsa ba ta bacci tanamu ainihu wala yanamu qalbuhu idan ne a rufe amma zuciyar ba ta bacci saboda haka ka gaba irin naka bane to ba abinda malamai suke cewa mun shari kawai ba shi kadai da yake walwala alwala ba a wani lokaci akan yi ikama kamar yadda yazo zo a hadisin anas a cikin sahih sahihain annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga gida kafin ya fito sabe suna jiran shi har ma su fara da shari suna bacci har su fara shari suna da bacci ne da suke a zaune a zaune suke suna gengeda to wanda ya dan rufe sa bacci ya fara dan surarsa yanzu zai fara shari ya danganta da mu wato yanayin mutane kowa da yadda yake to za ka ji ba wai bacci mai zurfi ba dan kaɗan ne amma za ji ya fara shari hmm? to irin wannan baya walwala alwala wani kuma za a ga baccin gashi kamar ba bacci ba kuma bacci ne sosai ba sai kayi kamar ka ture shi kafin ya tashi kaga wannan ko yayin mun shari ko bai yi ba alwalarsa ta tafi ko a wani yanayi ne in har ya zama da yayi mai nauyi ai bingirewa ma zai yi ba sa iya zama haka to annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi rakatai alfajr a gida sai ya shingida kafin ya dawo kafin ya abin da ya zo ya yi sallah to wannan yar shingida din ce aka samu hadisai wani hadisi a cikin sai muslim da sauran kutubu sunan da malamai suka yi ta tafka muhawara a kansa ya inganta ko bai inganta ba ya zo da lafazin umarni cewa idan kun yi raka'a biyu ku ɗan gida ku ɗan gida to shin ya inganta da lafazin umarni fabji'u ko bai inganta ba da dama malamai sun hukunta cewa lafazin umarni nan bai inganta ba lafazi ne shaz ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haka min fi'ilihi daga aikinsa ba daga umarninsa ba akwai bambanci tsakanin umarni da aiki umarni a iya fahimtar wajabci daga ƙarƙashinsa saɓanin aiki annabi ya ya kishin gida ba yana nufin wajibi bane kowa ya raka ta alfajiri sai ya kishin gida amma umarni wani ya iya fahimtar wajabci daga ƙarƙashinsa shi yasa ibn hazm sai ya fahimci wajabci daga karkashin umarnin yace tabbas in ka raka ta alfajir wajibi ne ka kishin gida kana gamawa ka ke dan kishin gida ka tashi in ba ka ba Allah zai rubuta maka zunubi yasa ko liman yayi kabbara ka rugu a guji to dan kishin gida ka saboda shi ya inganta ruwayar umarni din to kuma sannan bai fahimci wani abu da zai yi sarfin amur daga wujub ba saboda haka sai ya ɗauka wajibi ne kamar yadda wani da ya ji hadisin a aqilu fa shayatsi na latin taqilu ku yi baccin kailula shaidanu ba sa yin baccin kailula sai mai da abun wajibi ana karatu a aji da katifa sai yake shigo aji sai ya aje ta can ƙarshe a baya da ya duba ya ga cewa lokacin ƙailula ya yi kun san lokacin ƙailula kafin zahar ne ba bayan zahar ba na ba zahar wannan hutun baccin gajiya ne ƙailula kafin azhar to da ya duba haka ya ga cewa lokacin ƙailularsa ya yi sai ya ɗaga wa malami yatsa malami ya ce ya ce a ƙilu fa inda shaɗi na ta a tafi kailula sai ya koma bayan aji kawai ya kwanta ana ta karatu yana <laughs> to shi a fahimtar san bai kailula ba ya saba manzan Allah to shi ko ba zai yadda ya saba musamman ga annabi ya ce fa inna shayatin la taqilu shaidanu ne ba sa kailula to ya zai yadda ya zama shaidan yana ji yana gani to shi yasa ibnu hazm sai ya fahimci cewa wajibi ne a yi wannan kishin gidan za ka ko da gudu an tara kabbara ka zo ka faɗi ka kishin gida ka miƙe sannan ka shiga sahu to amma duk malamai sun saba masa a wannan fahimtar tashi saboda hadisin da ya zo da umarni hadisi ne shaz hadisin da suka zo gaba daya suna nuna nufin aiki ne ba ba umarni bane shine wannan hadisin Abdullahi dan Abbas yake nunawa ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة سنة يفك زوا صلى يتشي صلى أصباهي سيمو داكتا أنم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الرحيم وانا cewa a madadin hira da wani ta ilimi mutum zai iya sa kaset na ilimi yana ji bayan isha'i kwarai da gaske ai duk abin da ya shafi ilimi duk abin alkhairi duk abin da ya shafi alkhairi tattaunawa wacce take akwai amfani a cikinta akwai alkhairi a cikinta wannan ya halatta wannan kuma yana cewa sharaɗi ne idan kuka yi musabaha da mutum sai ka ɗora hannunka kan ƙirji a ba sharaɗi ba ne wadda al'ada ce kawai sabo ne da yi sabo ne kawai mutum ya gaisa da wani ya ɗora hannun shi amma ba ba inda aka ce sai ya yi haka ba ma inda aka umarce shi da wannan bare ya zama sharaɗi kun san akwai wasu abubuwa kawai dai mutum haka sai ya ji kamar in bai yi ba kamar ko gaisuwar ba ta yi ba eh, kamar sai ga kamar wancan dai zai ce kai wannan ma ya damu da ni to in ya abin nan sai ya ɗora hannunsa wato wannan gaisuwa har zuci to kamar wanda zai gaisa ne da wani wanda yake ganin babba ne a gurinsa sai ga in ya ba shi hannu ɗaya kamar ya rena shi ya ba wannan ɗaya ba shi ma ɗaya to sai ya haɗa biyu <laughs> gaba ɗaya zai ba shi kaga wannan wannan kawai al'ada ce amma duk hadisan da suka zo na musafahar annabi sallallahu alaihi wasallama ko umarninsa da ai musafaha za ka ga biyadihi yake cewa ba biyadaihi ba akwai da za ka ga biyadaihi sai dai biyadihi da hannunsa ba inda za ce da hannunsa to shi yasa aka yi ta tabkar rigima a wasu shekaru can da suka wuce a kasar indiya tsakanin ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba kamar da dai muka sani al'adar mu anan a sa hannu biyu din to su ma din can to su kuma ahlus sunna sai suke sa daya irin yadda aka yi ta tafka rigima akan durkusu to su kuma akan gaisuwa da hannu biyu ko da hannu daya su can ba a durkusawa amma in babba ne dole ka hada biyu to waɗanda suka yi sunna sai suka ce su ba su hada biyu ba <laughs> za su bayar haka manzo Allah yayi kuma haka ya gaggaisa da sahabbansa waye zai ce ya fi manzo Allah daraja ta haka sai suke mika ɗaya aka yi ta tafka rigima haka ta rubuce rubuce a wannan lokacin al-mubarak furi mai littafin tuhfatul ahwazi ya rubuta wani littafi sunan shi al-maqalatul husna fi sunniyatil musafahati bil yumna to har littafi aka yi guda ka cokam don a tabbatar da cewa sunna shine a hagaisa da hannun dama kawai ba a haɗa na hagu to haka abin nan ba ina nufin kuma ku ta rikici ba da masu mika maka hannu biyu ina so in gaya maka cewa al'ada ce ta mutane su a wancan lokacin inkari suka ɗauka suka yi musu su masu haɗa biyun sun yi wa masu mika ɗayan inkari ne cewa ba kwa girmama manya ba kwa darasta na gaba da ku ya za ku ba babban mutum hannu ɗaya kamar yadda aka yi ta rikici da sunna da masu bin sunna a nan ƙasar game da sha'anin durkuso duk yadda kake jin girman mutum a zuciyarka in ba durƙusa masa ba zai ce baka girmama shi ba kuma duk yadda mutum yake yi ma wani in ya durkusa masa zai ga ya girmama shi ko da a zuciya yana zagin sa to wannan rikicin su kuma a wancan gurin sai ya kama ya zama na ya ya harke ne akan wannan batun hannu biyu ko hannu ɗaya to shi yasa har su kai wannan musanyan littattafai na ilimi a duk wannan shi da ga maka al'ada ce wato a yi a kuma miƙawa a karɓe a miƙa a karɓe a miƙa a karɓe <laughs> duk al'ada ce ta mu da abin da ta mutum kawai istihsan ne akli haka kawai hankalin mutum sai ba shi cewa ai hakan ya fi ya fi cika ba wai dan akwai wani nassi ba shi ma an karitse shi kace idan ya gani kawai dai zai ce shi ne haka yake ganin kamar ya fi darasta mutum eh bayan gama sallah a juya a gaggaisa wannan duk bai tabbata a sunna ba in ka gabu da mutum musulmi dan kuma gaisa da shi ba wai dan kun yi sahu guda ɗaya in ka an gama sallah shine farkon haɗuwarka da shi ba ka gaisa ba ka miƙa masa hannu ba komai amma a ɗauka muna tare muna ta hira mun gaggaisa kai a gurin mamiki ma'aikata ne muna ta kai kawo sai da aka yi sallah kuma duk muka yi tabi muna mun miƙa wa juna hannu wannan baya da asali a sunna eh. amma na ga yanzu ba cika yin shi ba ana yi ko oh saboda ni ba ko ina nake sallah ba ko yawo eh to ai haka ne na dauka ai an manta to wannan kuma yana cewa shin wannan hadisi ne ita sharra man ahsanta ilayhi kiba ce kawai ba wai hadisi ba ne cewa ka guji sharrin wanda ka kyautatawa a hikima ce kamar maganar kamar baitin mutanabbi idza anta ah, idza anta akramtan karima malaktahu wa in anta akramtan la'ima tamarrada idan ka girmama mutumin da yake mai karamci ne wanda ya san mutunci to sai ka mallake shi kamar yadda ake cewa al-insanu abdul ihsan duk sanda ka kyautatawa mutum to sai zama kawo bawanka to amma in hatsabibi ne shaidani ne tantiri ne lokacin da kake masa alheri lokacin ma yake kan kangarewa sai ya cewa tsoron shi yasa kake ba zai kara jin son ka a zuciyarsa ba kamar da yadda muke gani a yanzu kaga yan siyasa an kwaso kuɗi da ta rabawa yan daba yan daba nan baya jin wani girman dan siyasa a zuciyarsa shi kawai kuɗi yake wa ran wani ya bashi wanda ya fi wannan yawa zai kyale wannan ya zazzage shi in ma ta kama ya kai masa hare-hare kaga wannan kudin duk bai sa ya mallake shi ba wannan ihsanin duk bai sa ya mallake shi ba dan daman ba wanda za a mallaka ne da ihsani ba saboda idan anta akramta al-la'ima tamarrada ma ba wai yana nufin sharadi bane duk wanda ka ka kyautatawa kuma zai zama maka zai zama maka bala'i in haka ne shikenan kamar ana tsoratar da mutane kasu kyautata yan uwansu ba haka bane Allah ya hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan har kullum mutumin da ka kyautata masa to in dai mutum ne wanda yake da zuciya ta mutum bai zama wata dabba ba to zai ji cewa kana bin shi wani bashi shi ma zai tunanin ya biya ka kamar yadda Allah yake ta idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim domin wannan ita ce dabi'a ta al-insanu sawi mutumin da yake kan fitirarsa ba ta lalace ba ko makiyinka ne in kana kyautata masa to zaka ga ya dawo ya zama maka masoyi masoyin ma wanda yake tsananin ka na kurkus kamar na kurkusa da kai to wannan ɗabi'a ce ta mutum ba wai idan ka kyautata masa ba kowa ka kyautata wa zai zama tantiri zai ci kokarin yi maka sharri ba haka bane sai dai idan daman zuciyar tashi ta lalace wannan kuma yana cewa me fassara wannan hadisi man waliya min amri muslimina shay'an fa walla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslahu lil muslimina minhu faqad khana Allah wa rasulahu hadisin dai na farko za'ifi ne yana cikin sunan tirmidhi yana cewa wanda ya jibinta a wanda ya jibinci wani al'amarin na musulmi sannan ya dora wani mutum akan wani al'amari nasu tare da cewa yana ga akwai wanda ya fi shi dacewa amma ya ɗauko wanda bai dace bai dora to ya ha'inci Allah da manzansa wannan hadisi min nahiyar isnadiyya hadisi ne za'ifi amma malamai sun faɗi cewa yana daga cikin sharaɗi a kan shugaba shine duk lokacin da zai bayar da wani abu na mukami zai ɗauki wani aiki ya ba wani to ya duba wanda ya dace kada ya duba kusanci kada ya duba kabila kada ya duba unguwa kada ya duba fati a ya duba wane ne ya fi cancanta da wannan aikin ya bashi in yi haka shine ya kiyaye amanar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi inna Allah ya amurukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil adl da masu mulki da alƙalai wannan ayar akan su ta masu mulki da Allah ya ɗora musu amana ya ba su shugabancin al'umma a hannunsu to su kiyaye wannan amana da Allah ya ba su ya yi na amanu la kunu Allah wa rasul wa amana ta kuwa antum talibu kada ku ha'inci Allah kada ku ha'inci a manzansa kada ku ha'inci amana da aka ɗora muku shine shugabanci na wani na wata al'umma da aka ɗora aka danka a hannunku kada ku yi ha'inci yana daga cikin ha'inci ɗaukan wanda bai cancanta ba ka bashi matsayi wanda bai cancanta ba ka bashi aiki ka ɗauki aiki ka bashi a nan ka ci amana ka ha'inci Allah ka ha'inci manzansa ka ha'inci muminai sannan ya ce menene ma'anar wannan hadisi yushiku an ya kuna khairu malin muslim غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر yafirru bi dinihi min al wato lokaci ya kusa ya bayyana ko ya zo wanda zai zama mafi alkhairin dukiyar mutum musulmi shine dabbobi da zai mallaka wanda zai dinga bin a hanyoyi na tsakankanin duwatsu da su da kuma guraren da ruwa yake sauka ko yake taruwa yana gujewa da addininsa daga fitintinu wannan hadisi yana daga cikin ahadithul fitan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari cewa duk sanda fitina irin makauniyar fitinan nan da ba za ka iya tantance waye mai gaskiya waye mara gaskiya a ciki ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa irin wannan lokaci abin da yafi dacewa ga mutum musulmi dukiyar ma da tafi cancanta ya mallaka shine dabbobin da zai fita da su cikin daji baya tare da jama'a yana kiwon su ya sha daga nonon su ya ci daga naman su yana gujewa daga fitintinu da addininsa wani yana da cikin ahadisul fitan waɗanda suna aiki a wani lokaci ban da wani lokaci a wani guri ban da wani guri ba a ina ba a inda aka samu fitnatun amiya makauniyar fitina wacce in ta zo ba ta bambance wannan da wannan tana haɗa kowa da kowa a sahabbai sun yi ta fito da waɗannan hadisai lokacin da aka samu rikirkici musamman ma tsakanin ɓangaren mutanen sham da mutanen iraq ana ta kashe kashe daga su kuma duk musulmi ne dukkan suna cewa la ilaha illallah akwai sahabbai a wannan bangare akwai sahabbai a wannan bangare to a wannan lokaci sai aka samu wasu suka tsaya tsakiya suka ce ba ma tare da mutanen sham ba ma tare da mutanen iraki za mu tsaya tsakiya wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu kamar irin su sa'ad ibn abi wa abi waqas irin su sa'id ibn zaid irin su muhammad ibn maslama irin su abdullah ibn umar abdullah ibn duk waɗannan sun ki shiga kowane ɓangare sun zauna ba sa tare da mutanen shan ba sa tare da mutanen iraq ganin cewa su musulmi ne kuma wannan fitina ce wacce ba za ta tantance wanda yake da kuskure da wanda ba shi da kuskure ba in ta zo kowa da kowa take haɗawa to a wannan lokaci ne a sahabbai suka dinga yada irin waɗannan hadisai wasu suka kaurace sai su abu zar tun ma zamanin tun ma bayan kashe sayyidina umar shi ya kaurace ma ya shiga harkokin gabansa ka kaura wa duk abin da yake ya danganci milki inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi masa nasiha yace ina ganin ga kai mutum ne mai rauni kada ka yadda a dora ka akan wani abu na shugabancin koda mutum biyu ne kada kuma ka karbi ajiyar dukiyar maraya saboda wannan nasiha yake yadda ya karbi kowane irin shugabanci ya zamana ya kaura cewa abin nan ya koma can wani guri da ake kira rabza a bayan madina a can ya gama rayuwarsa har Allah ya karɓi ransa a shekara ta hijira 32 Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam